Eh, dalili shine sun zo a yi wa shugaban kasa barka da aka yi wa 'yan sandan mukarin albashi saboda 'yan sanda suna cikin halin kaka na gaskiya da muka shiga cikin kwamishin ɗin da muka ga su kansu halin da suke ciki na rashin jin daɗi na rashin walwala na rashin albashi na rashin komai ma da ya shafi rayuwa saboda wanda zai kare ranka da lafiyarka idan shi nasa rai da lafiyan ba a kare ba zai yi wahala kwarai da gaske a samu kariyar da aka za ya kamata a samu kamar wani irin kari a kan wasu na allowance ne ko na albashi kuma kashi nawa cikin ɗari ne za su samu kuma akwai tabbacewa kananan ƙananan za su samu manyan ba za su takura musu ba kuwa eh to ka gani eh, ga baki ɗaya ne kuma musamman ma dai kananan dan su ne suka fi kowa yin wahala su ne suka fi kowa zama cikin wahala to su aka muka fi damuwa da su shi nsa shi ne ya zo ya yi kokari gaskiya shi general mangunun retired shi ya yi kokari ya dinka tuturawa a kan cewa dan allah dan annabi a yi musu kari kuma an yi musu ƙarin alhamdulillah kawai sai dai mu jira mu gani kuma in abin bai aiwata ba ko ya an aiwata. amma dama kukan da ake yi da hukumomin 'yan sanda magana ce ta cin hanci da rashawa wannan karin ya yi kaurin da zai yaki cin hanci cikin hukumar 'yan sanda kamar su daina mola a hanya saboda rashin biya musu bukatu na yau da kullum? a tabbas wannan ba zai canza komai ba ba zai canza komai ba saboda ita lalacewa tun daga sama ce har kas kuma idan kai ya ruɓe to dole ganga jiki ta rube a wato ana zaluntar su kwarai da gaske kuma zaka ga cewa da yawa wato ta'addancin da ake yi da sace-sacen mutane da ake yi eh, da garkuwar jama'a zaka ga da yawa akai hannun 'yan sanda a ciki eh, eh, da yawa kuma ba za ka ga cewar 'yan sandan ma training ma kashi 90 daga cikin 100 na 'yan sandan najeriya ba su da training so kamar ni ce ka ce in je in kamo kidnapper ta yi na ko in kamo barawa ba zan iya ba ba su ma da training din ba su ma sanya ake ba kuma ina tabbatar maka da cewa ko makarantar 'yan sanda fa za ka shiga ko training din koyon 'yan sanda kana so ka kama sai fa ka ba da kuɗi to daga nan gurin ka je ka ga irin abincin da kake suke ci ka je ka ga irin training din da ake musu ka ga inda ake musu training suna zaune ko bayan gida ba su da shi abincin su kare ba zai ci ba hajiya najat muhammad kenan ɗaya daga cikin shugabannin hukumar da ke kula da ayyukan 'yan sanda ta najeriya a ganawar da na da ita abuja bayan da suka kammala ganawa da shugaba muhammadu buhari akan ƙarin da aka yi wa 'yan sandan na najeriya albashi domin inganta ayyukansu umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya